nawa ne wa'adin haɗa layin waya da lambar katin zama ɗan ƙasa ke cika a wani hali ake ciki yanzu abin da yake faruwa yanzu shine duka ofisoshinmu a jihohi da kuma local government duka duk ofisoshin ma'aikatan suna nan suna aiki dare da rana don su tabbatar kan cewa duk mutanen da suka zo rajistar nan sun samu sun yi rajista so akwai mutane ɗimbin mutane da suke zuwa ofisoshin mu kuma duk wanda ya je akwai ƙa'idodin lambar da ake rajista a rana za su ɗauki lambobi su yi rajistar mutane sannan za a ba mutane lamba su dawo wanda ba samu an musu a ranar ba su dawo washe gari don a yi musu so mutane na nan na zuwa rututu suna zuwa ofisoshin mu suna rajista ya zuwa yau mutane nawa aka yi wa rajista a ƙasa baki ɗaya. yanzu a rumbun rumbumbure akwai tattattun mutane dai kusan miliyan arba'in da biyar muka yi rajista mun wuce miliyan arba'in da 44 muna neman miliyan arba'in 45 wajen wajen rajista namu menene makomar waɗanda ba su samu haɗa layukansu ba har rana da aka bayar ya cika. To a gaskiya dai wannan ka'ida da aka bayar minista ya daɗa shi da mutane ya kuma ɗaga wannan ka'ida da wasu kwanaki. So yanzu dai wanda dai yake da lamba na wanda dama ya riga ya rijista. har yanzu akwai ka'ida kan cewa zuwa shekara mai zuwa wata na janairu 19 ga wannan wata ya kamata a ce dama ka yi rijista kana da nin ka tabbata kan cewa duk ka je ka samu lambobin katunan wayan ka lakana wannan nin da su wanda kuma ba su da nin din an ba su har zuwa watan fabrairu tara ga wannan wata kan cewa su tabbata sun je ofisoshin nimsi sun yi rijista ga mu ma kuma muna nan ba a zaune muke ba akwai kamfanoni da aka ba wa lasansi wajen 178 wanda nan da sati ɗaya ko sati biyu za su bazu a kowane lungu a ƙasar najeriya a tabbata kan cewa ana rijista nan da sati ɗaya da kwana ko kwana goma nan gaba ma ba ma sai ka zo ofishin nimsi ba wayannan kamfanoni da aka ba lasansu za su bi gida gida unguwa unguwa saƙo-saƙo, su yi rijistar mutane na gode kwarai hajiya hadiza ali daga bana ta hukumar ba da katin zama ɗan ƙasa a babban birnin tarayya abuja najeriya na gode